Jama'a salamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ilrufa'i ya ƙara jaddada matsayarsa akan ƙin yin sulhu da 'yan bindiga ko kuma biyan su kuɗin fansa. Wasu daga cikin mutanen da aka kubutar a gidan gyaran hali na Oyeri sun koma da kafafunsu. 'Yan bindiga sun kai hari wani gari a jihar Neja tare da sace mutane goma bayan sun hallaka mutum guda. rundunar 'yan sanda ta kama wasu 'yan fashi da makami ciki har da wata mata da mijinta kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran Asabar 27 ga watan Sha'aban shekara ta 1442 bayan hijirar annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da goma ga watan Afrilun shekara ta 2021 miladiya. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasul erufa'i Rufa'i ya sake jaddada matsayarsa akan kin biyan kuɗin fansa ga masu satar mutane da suka addabi jihar Kaduna. gwamnan jihar ya bayyana hakan ne a yayin zantawarsa a gidan rediyo najeriya kaduna gwamnan ya ce ko da ɗansa aka kama ba zai biya kuɗin fansa domin karɓo shi ba malam nasir yar rufa'i ya ce ko da za a kashe 'ya'yansa idan aka kama su ba zai biya kuɗi domin a karɓo su ba sannan ya nuna takaicinsa a bisa yadda wasu suke tunanin bai damu da ɗaliban da aka sace ba a jihar sanadin rashin biyan kuɗin fansa ya ce abin da ke gaban gwamnatin shine yadda za a kawo ƙarshen masu satar mutane a jihar baki ɗaya tun a baya gwamnan kaduna ke ikirarin ƙin biyan kuɗin fansa ga 'yan bindiga domin a sako mutanen da suke tsare da su daga ƙarshe ma gwamnatin ta ce za ta hukunta duk wani da ya biya kuɗi ko yake tattaunawa da 'yan bindigan da sunan gwamnatin hukumar kula da gidan gyaran hali a oyere ta jihar imo ta sake kama mutane 48 daga cikin waɗanda take tsare da su a baya kuma aka kubutar da su daga cikin mutanen da aka kubutar a wani hari da 'yan kungiyar ipop suka kai gidan gyaran hali a jihar imo ranar litinin hukumar ta sake kama wasu daga ciki mai magana da yawon hukumar francis enobere shine ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da manema labarai ya ce mutane 48 ɗin da aka kama an kama su ne a ranar laraba kuma jimillar waɗanda aka sake kamawa sun kai su 84 a cewar kakakin hukumar daga cikin mazauna gidan gyaran halin akwai wasu da suka koma da su. babban kwantirola a gidan gyaran hali mr john umrabure ya umarci dukkanin jami'ansa da su tabbatar sun kamo sauran mutanen da aka kubutar a yayin harin da aka kai ciki har da waɗanda aka kubutar daga helikwatar 'yan sandan jihar sannan ya yaba wa sauran jami'an tsaro ganin yadda suke ba su gudunmawa a kan aikinsu tana ranar litinin ne 'yan kungiyar ipop masu rajin kafa wato ballewa daga najeriya suka kai hari helikwatar 'yan sandan jihar imo da kuma gidan gyaran hali na jihar tare da kubutar da mutane masu tarin yawa rundunar 'yan sanda a jihar oyo ta tabbatar da mutuwar wata mata da 'ya'yanta biyu sanadin tsohon saurayinta da ya banka wa gidansu wuta kuma suka mutu har lahira mutumin ya je har gidan tsohuwar budurwar tasa sannan ya banka wuta lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar matar da kuma 'ya'yanta biyu al'amarin ya faru ne a babban birnin jihar wato ibadan daga baya kuma mutumin shi ma ya rasa ransa a asibiti mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar olubena fadeyi shine ya tabbatar da hakan yana mai cewar a baya mutanen biyu sun kasance suna soyayya sannan daga bisani suka rabu a sakamakon daina soyayyar da suka yi ya sanya ya je har gida ya kuma cinnawa wuta lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsu duka baki ɗaya Masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai ko shirye-shirye da muke kawo muku ko kuma bayyana mana labarin abin da ke wakana a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba shida-shida. Haka zalika za ku iya bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya ko YouTube mujallar matashiya har ma da Twitter at matashiya. Za ku iya karanta labaran mu a matashiya.com. bari mu karɓi wannan saƙo Jama'a Assalamu alaikum ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin talata, alhamis da kuma asabar da misalin karfe takwas da rabi na dare. Za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na Facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata. Shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe goma na dare. Sai shirin ku mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke lekawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya har ma da Twitter at M matashiya. Domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Wow, thank you. To barkanmu Wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun sace mutane goma tare da kashe mutum guda a garin Gurmana na ƙaramar hukumar Shiroro a jihar Neja. 'Yan bindigar sun shiga garin ne a kan babura sannan suka fara harbi kan bai uwa da wabi. Daga bisani kuma suka fara shiga gida ɗaya bayan ɗaya suna kwashe kayan mutane sannan suka ƙone kayan abincin mutanen garin. 'Yan bindigar sun kai harin ne a daren jiya wayewar yau Asabar sannan suka ƙone gidaje a garin kuma suka yi awon gaba da mutane goma yayin tuntubar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar bai samu ɗaga wayar mu ba har lokacin da muke kammala wannan labari sai dai kakakin haɗaɗɗiyar ƙungiyar shiroro kwamarar salisu sabo ya tabbatar da faruwar lamarin kamar yadda ya bayyana wa jaridar punch jihar neja na fuskantar hare-haren 'yan bindiga a 'yan kwanakin nan rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama wasu mutane uku da ake zargi da kashe wani dan fashi da makami. An kama John Adeyemi mai shekaru 77 da Gabriel Ajayi mai shekaru 55 sai Zakariya Ubilyaminu mai shekaru 66 waɗanda dukkaninsu jagorori ne a yankin. mai magana da yawun 'yan sandan jihar moyiwa adejobi shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar alhamis an kama mutanen ne da zargin ɗaukar doka a hannunsu a cikin sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ya fitar ya ce mutanen za su amsa tambayoyi ne a wajensu kwamishinan 'yan sandan jihar hakim odumosu ya yi tar da ɗaukar doka da ake yi a jihar sannan ya ja hankalin mutane da su guji ɗaukar doka a hannunsu a jihar kano kuwa rundunar 'yan sandan jihar ta kama wasu mutane waɗanda ake zargi da aikata fashi da makami ciki har da wata mata da mijinta tana ranar 29 ga watan maris ɗin da ya gabata 'yan sanda suka samu korafi daga wani mutum mazaunin unguwar maidili wanda ya ce wasu 'yan fashi da makami sun shiga gidansa sannan suka yi masa fashin motarsa da sauran kayayyakinsa mutumin wato mutanen ɗauke da bindigogi sun yi wa mutumin barazana har suka samu nasarar a kansa. Ina jin farin ciki kwarai da gaske sannan ina ba mutane shawara daga zarar wani abu ya faru su yi kokarin sanar da hukuma su yi addu'a sai Allah ya bayyana da gaskiya. Ina roƙon gwamnati ta yi musu duk abin da ya dace mataki mai tsauri ta yadda wasu ba za su yi sha'awar shiga irin aikin ba duk da yake dai ana cewa wai wani an kama shi sau uku sau hudu yana yin wannan aikin kuma yana dawowa ana kai shi prison kuma ana sakinsa daga cikin mutanen da aka kama akwai hudu daga ciki dauke da bindigogi wukake harsashai masu tarin yawa wasu daga cikin mutanen da aka kama akwai guda daga ciki wanda makoci ne ga mutumin da aka yi wa fashin labarin yadda ya faru yadda aka zo aka ɗauki wannan motar makocinmu ne ni na baya akwai abokin dan sa'idu shi kuma muna tare da shi sai suka haɗu sai suka kira ni suka ce in zo mu je mu in nuna gidan da za a shiga a samu mota da kuɗi sai muka je da su na nuna musu da daddare suka shiga gidan aka karɓi mota aka shiga gidan da daddare aka karɓi mota da laptop da waya da agoguna ni ban taba shiga ba na dai aiki sun ban aiki a layin na ya aiki yan layin ne kawo mana target din wani mutum a layin su ya ce yana da kuɗi da yana da mota mu je mu samu shi za mu samu kuɗi muka tafi tare da shi da su muka je gidan muka samu mota a gidan ba kuɗi muka tafi da ita aka kai ta sokoto da kwamfutar sa da wayoyinsa eh gaskiya da yake ban daɗe da farawa tun da bana bana gari ina kuta na dawo ne kuma da ya kawo ta muka fara yin fashin da ita eh, a baya dai daga dai shekara shida zuwa yanzu ne a cikin gari ne dai da inda ya samu kuma an samu bindiga ne da ammunition a cikin ɗaki na wannan ne gaskiya abin da na sani na shi ne na mai gida na har fa fashi suke bindiga ta wuce eh to magana da mutane ce zan ma wani bayani a game da motar nan na ma ƙarya saboda ban san komai akan motar nan magana ta domin Allah bindiga na sai ta a hannun wani yaro abu a cice ya haɗa da mai saiwa na sa naira dubu ɗari da talatin ammunition kuma guda shidda na sai shi a hannun dan sa'idu naira dubu biyar a wajen bayan aikata laifin fashi a nan wajajen jigawa shine ina gaskiya magana da fashi na farko wanda ni fashin gida ne muka yi toro da na taka shi wancan wanda ya ɗauko mota shine ya min waya ya ce in sun zo za su zo su ɗauki wata mota da Allah tun da koya kusa da unguwar mai yake ya samu lamba ta a hannun wani abokinsa wanda suka haɗa kurkuku shine ya ce in sun ɗauko in zo zan fitar da shi hanya idan kuma ba su riga sun in sun samu mota to ba sai na fitar da shi hanya ba in kuma sun samu to shi kenan ba sai na riga na fitar da shi hanya ba sun san hanya ta kan wannan to shine na zo suka samu suka kuma samu motar shine ba su riga na nuna musu hanyar ba ni ba ina da sana'a ban aikata wasu laifuka ba da yawa amma dai hakikanin gaskiya eh, shine sai dai kamar abin da bai wuce waya ba haka bayan binciken da 'yan sanda suka yi sun gano motar da aka yi fashinta da kuma wasu kayayyaki mutumin ya bayyana yadda aka yi masa fashin yayin da mutanen suka je gidansa a wani labarin kuma rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wasu mutane hudu waɗanda suka aikata fashi da makami a wani kamfanin maganin sauro a ƙaramar hukumar gezawa da ke jihar matasan sun yi fashin kuɗi naira miliyan goma sha shida sannan suka kwashe wasu kayayyaki a kamfanin a yayin gudanar da binciken. na rundunar 'yan sandan sun gano wata mota da aka yi fashinta har aka yi yunkurin siyar da ita a jihar Bauchi. wasu daga cikin 'yan fashin sun yi bayani kamar haka farko yadda aka samu labarin da akwai kuɗi a kan sama'ila bello aiki yake a kamfanin da yake aiki a kamfanin ya muka je muka ga waje da na gani ni kuma na zo na gaya musa da muka je da su musa ya muka je aka rike masu gadi sai muka je aka karbi kuɗi eh ni sun dora mun kayan kuɗi sun ce ni abu suke ne ko akwali ne na sunana ismail yallo 25 a gunduwa eh mun yi da wizi ne za mu je mu ɗauko ka ba waya aiki nake a kamfani aikin maganin saura sunana musa wizi an kama aiki ya gaya mu mu kuma muka je na kirawo su malam musa da abdullahi geza da sa'idu geza muka je aka yi wannan fashin wizi ya ɗauko buhun kuɗi aka bayi kasansa daga baya bayan an yi wannan ana nema na sai na iska na gudu bayan na gudu muka zo muka wannan aikin na wannan mota ke hana kwanda bisis wata take mai kirar ruwan siminti e mun yi ne da wani sabu kane na isa sada da rabi injiniya ni an ban miliyan 1800 kuma na je na sai gwab gaba ɗaya kuɗin ne gwamnati siya da su da ƙila da komai da mulki gaba ɗaya miliyan ɗaya ɗari takwas na yita har da wajen dubu arba'in da biyar. mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da dukkanin waɗanda ake zargi a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka. to da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki Ahmad Mutula Ibrahim yaya Bala Fage da Abdullahi Khadija Ahmad sunana Abubakar Mutula Ibrahim nake cewa kwana lafiya